Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a birnin miami a jihar florida domin bayyana shirin janyewa daga yin aiki tare da kasar cuba da tsohuwar gwamnati ta shirya bayan shekaru sama da hamsin da amurka ba ta gudu ga maciji da cuba da yake jawabi a karamar lardin miami na havana inda galibin bakin haurin kasar cuba ke zaune saboda kin jinin ayyukan tsohon shugaban cuba castro da kuma tsaurin ra'ayinsa shugaban ya ce zai fallasa miyagun ayyuka da gwamnatin castro ta aikata a cuba kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta boye waɗannan abubuwa ba ko ta yi masa kwalliya ya ce yunkuri da gwamnatin obama ta yi na sake buɗe alaƙa da wannan ƙasa ta tsibiri babu wani abin kirki illa azurta gwamnatin cuba therefore effective immediately i am canceling the last administration's completely ya ce a don haka ina ci ina ci wato cikin gaggawa ina kira da a soke wannan alaƙar kwata-kwata wacce ta karkata a ɓangare guda na amfanin cuba kaɗai trump ya ci gaba da yin kira ga gwamnatin cuba da ta kawo ƙarshen cin zarafin abokan adawanta ta sake 'yan siyasa da aka zuba su a kurkuku kuma ta ba da damar samun walwalar siyasa da tattalin arziki a wata sabuwa kuma shugaban na amurka donald trump ya ci gaba da aika saƙon twitter na lokacin yakin neman zaɓe a jiya juma'a yana sukar binciken alaƙar kwamitin yakin neman zaɓen sa da ƙasar rasha trump ya faɗa cewar mutumin da ya kira korar daraktan fbi da ya yi a matsayin bita da kulli shine yake masa bincike game da wannan korar da ya yi wa daraktan na fbi sai dai bai bayyana karara ko shugaban na magana ne akan lauya na musamman robert mueller da kuma mataimakin attorney general rod rosenstein yan jarida da suka nemi karin bayani bayan da shugaba trump ya dawo a fadarsa ta white house a jiya juma'a da rana ba su samu amsar su da suka tambaya ba kalaman nasa na bayyana damuwa ta shafin zumunta na baya-bayan nan shugaba trump ya faɗa a shafinsa na twitter bayan da jaridan washington post ta rawaito cewar mola na binciken hada-hadar kudadensa tare da surukinsa jared kushner shugaban ya ce wane ne mai ba da shawara a gaban shugaban ƙasa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jibuti ta zargi eritrea da mamaye yankin da ake takaddama a kai da ke kan iyakarta biyo bayan janyewar sojojin kiyaye zaman lafiya na qatar a farkon wannan mako jami'an jibuti sun ce dakarun arteria sun kwace yankunan dutsen dumira mountain da kuma tsibirin dumira a ranar laraba wuni guda bayan da katar ta janye sojojinta 450 da suke tsare da yankin sama da shekaru bakwai katar ba da bada wani jawabi ba akan janye dakarun nata wanda wato ya biyo bayan takaddaman saudi arabia wanda eritrea da jibuti ke tare da ita da kuma wato qatar babban makwabciyar saudiyya wakilin jibuti a majalisar ɗinkin duniya mohammed sai dole ya shaidawa murya amurka cewar ƙasarsa dai ta riga ta shigar da ƙara zuwa ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan wannan batun jami'an tsaron gabar tekun japan sun ce matukan jirgin ruwan amurka guda bakwai sun bace bayan wato sojojin ruwa na amurka din sun yi karo da jirgin ruwan 'yan kasuwa da safiyar asabar a gabar tekun japan ma'aikatar rundunar mayakan ruwa na amurka ta tabbatar da faruwar wannan abu tsakanin jirgin jama'anta da wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa sai dai bata ta ce yanzu ne take aiki don gano waɗanda suka samu raunuka jama'an na amurka ba su tabbatar da ɓacewar matukan jirgin ba kamar yadda jami'an japan suka faɗa wani rukunin sojin ruwan amurka da ke aiki a yankin tekun pacific wato a yammacin tekun pacific da kuma yankin tekun india sun faɗa a wata sanarwa cewar wani matuƙin jirgin amurka da ya samu rauni an ɗauke shi da jirgi mai saukar ungulu na jami'an tsaron japan wani likita da ke jinyar ɗan majalisa na ɓangaren jam'iyyar republican steven scalise, steve scalise wanda ya samu rauni mai tsanani a wani hari da aka kai masa a wani filin wasan kwallon gora a kusa da washington dc ya ce akwai muhimman alamu na samun sauƙi amma dai har yau da sauran aiki dr jack sava daraktan sashen kula da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari iya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan safiya ta Asabar ga tare da Usman Ahmadu. Ahmadu wanda sai girgiza kai yake sai karkada kai yake sai karkada ka faɗa ke. Kiɗa kiɗa na kan kasa kullum su baka san a zauna lafiya. <laughs> Eh ai na ce ka bari azumi ya wuce. Eh. Amma dai da yake kuma shahar Ramadan aukewa. Eh. Eh. Haka ne to ma sauraron mu da batan kuna nan lafiya kuma ana ce ba da azumi lafiya kamar da muka saba da dama cikin azumi muka dan kawo irin waɗannan mm, fayafaye. Fayafaye na mm. sahawa. Haka kuma azumin ma da ya lula a ai malam iro mm, azumi ya tafi kai ai saura ne eh, yanzu muna gangara muke mun riga mun gama hawa sha tara fa muka tafa ko mm. to ai kaga alhamdulillah ana ana ana gangara sha sha tara mm. a a ko na rage ka tare ka rage kai 21 dai yau Ya da Allah ka bara asabar muka fara ai kaga kaga kaga je juma'a mun yi eh. je juma'a mun yi 21 yawa yanzu muna na 22 ne muka dauko wai lalle ka ce na da yara duk da yake ina jimamin tafiya shi amma dai ka san rana ita idan muka zo mana wajen ran jajibere ah, da mu kenan jajibere kenan a to ai lafiya lau kenan eh baki ya bude duk da yake muna ban kwana da Ramadan Allah mai ta mana su za mu zo mu sa waka ban kwana da eh, Ramadan sai amma mako mai zuwa ko kar ka sa wani ya ko ya kare ne gobe ki tashi da azumi kada mu yi ta bafulatini da yace ce kira gidan rediyo yace ce da Allah a sa masa kiran sallah kiran sallah kai Ruwa ta ta karfe na eh, Azumi ya yi bugu. Allah sa mu dace. Amin to ga ɗin bangai suwar mu na daga nan sashi Hausa zuwa ga 'yan majalisar Abar Yahuci na Facebook irin su Ahmad A. Eh, Ahmad da Hajiya Halima Aminu Amina. Sai Ahmad Tijani Bauchi tare da Bin Hussein Almadadi. tare da umar na amore sai gaisuwar jamil ibrahim saudi airlines a kanan dabo sai aliko Mohammed. tare da nasiru muhammad usman danfodi university a sokoto sai muhammad aminu barau sokoto tare da habu mamman university of jos sai muhammad manga kobi da hajiya amina baba suleiman sai profesa german facebook sai kuma yusuf dingyadi sai gaisuwar cima ila yusuf maradi abokin rahimu ce mm, wannan yar jarida haka ita ma yar majalisa ce eh. sai kabir asada managing director ceo northern communication and media services limited sai gaisuwar den hudson da isyaku ladan da fatan kuna na lafiya muna mai kaɗan gaisuwa zuwa ga kabiru bardi da rabi musa sai haruna m wada tare da nana ishaq sai musbahu shehu da shan shani shan shani sai janan baba sai nuhu ismail tare da abdul s bomai tare da hmm. halima umar sai gaisuwar Musa ya kase tare da Ladi Umar sai Hamisu Adam tare da Abdulrashid Umar sai Hawa Musa duk 'yan majalisar abar ya huce a Facebook. Sai gaisuwar Polycarp Mundi tare da Amina Abbas sai Abdullahi Babaji. tare da gwani baba sai gaisuwar abdullahi baban gida tare da fa'ilu ɗanladi mahuta sai kuma mm. gaisuwar sim bako da haruna ɗan zomo mm. sai ibrahim zubair gosho tare da zainabu umari sai baban gida yusuf na faɗa tare da yahaya bello mm. sai kuma muhammad muhammad tare da fatima rabiu hassan sai hassan galadima da aliko bajoga muhammad sai tawo unguye tare da Dallami Solo sai gaisuwar wato ɗan baba H Isa sai gaisuwar Adamu Gosho da Mashkur Hamsusi na fata rafa da sunan nan daidai sai Ahmed Bello da Nazir Agama Agama sai E Musa Tijjani a ƙarshe sai gaisuwar Muhammad Sani Jalam dukkan ku da fatan kuna lafiya. To ni ma farin fada amma kafin in shiga a bari ya huce din ko kuma dandalin na yan abar ya huce na Facebook. Mm. Zan fara ne da wayannan a cikin gida-gida nan suke su ma yan majalisar su ne amma can a birnin New York. Yawwa akwai sakon gaisuwar bari ya huce ta fata alheri ga Alhaji Lukman Abbas a can New York din kamar yadda na ce sai Alhaji Shaibu Abbas da kuma Hajiya Sa'adatu ina ka taba shan fura aljanna? Mm. yawwa <laughs> to yawwa to sai <laughs> ita ma ta ce tana nan a bari ya huce mm. sai kuma ah, alhaji aminu abbas da kuma abdul m abubakar sai raihan lukman da kuma alhaji rufai abbas da alhaji isa abbas duk yan tawaga ɗaya ne kusan gida mm, ɗaya eh, sai kuma maulud ngoroji wanda har ya kama na ziyara nan ɗakin watsa shirye-shirye a wancan makon da ya wuce. Hmm. To sai in faɗa zuwa ga majalisar ta abar ya huce ta shafin Facebook. a jamilu abdulmumini da sulaiman isa sai gaisuwar fata alheri ta abdullahi salihu da abdulrahman hassan sai umar sani da abubakar muhammad baffa magaji da kuma ibrahim dauda isa gaisuwar fatan alheri na bar hucin zuwa ga sa'idu ibrahim da khalifa umar sani da ibrahim ahmed ahmed ga wani takwaran kafa mm. sai kuma muhammad kabir muhammad arugungu da zubairu bala da mutaka lawan minjibir sai alhaji ɗanladi abubakar da muhammad adamu sakwa allah ya sa na faɗa daidai sai bilkisu abubakar da kuma hamza ɗan hajiya gaisuwar fata alhira bar ya huce zuwa ga sirajo isa da umma a usman da abba sani da mamuda mai shayi amadu da ado abdullahi sai kairat kairat baby da kuma nuhu dahiru da hayayau sai gaisuwar fata alhira bar ya huce dai zuwa ga juli vaniza da mm. kuma zilkifulu jamilu sai sani sani da kuma abdulmajid idris da sai majalisar Eh, wanne ne to ban gano wannan me yake cewa ba wata majalisa ce dai to ban gano ah, sunan ba a eh, dai bayero university ne ah. sai ibrahim Sulaiman mai laba da kuma ibrahim yusuf abdullahi sai audi soya da kuma muhammad na rasulu gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga jibrin umaru aishatu sani abdu da usman abdullahi sai jafar hudu ahmad da abba sidi da kuma saddam abdulkakumi da abdul kakumi ne yana gari ne ko mm. yawa wato sai usman yusuf da kuma zaharuddin dan kanawan dabo da nura mu'azu daga karshe sai lukman ibrahim da shahaya shehu da kuma habu muhammad da kabiru muhammad murabis sai rufe da gaisu fatan alherin abin ya huce na yusuf muhammad sai kuma m lawal baban amir da muhammad ahmad da muhammad awal mai fati. Hmm, da fatan suna da lafiya ma kafin mu eh. kafin rufe gaisuwa na son mika taziya zuwa ga a aminu a garba shede muna masa mm. taziyar rasuwar ɗansa ali da fatan allah ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta to allah ya ji kansa da kai magana rasuwar to sai ka tuna mun akwai mu a gida ne abin ya faru kanina ne allah ya matarsa rasuwa shi ma mm. allah ya ji kanta ya gafarta mata sunanta zainab amin sun amin eh. usman mun kakka da kunnuwa muna abin ka bashi kwarai kuwa na da na ce zan ba ku labarin yan gwari da aka aiko min ba yawwa eh, a shekara tuna kenan eh, na ce ko ka manta ne ka za azumi ne in ka ce ka eh, manta ma ba laifi zan ce maka shi kenan rana ba ta take ba ibrahim <laughs> bari a ce na kosa a sha ruwa <laughs> dare ne yanzu a nan ma karfe ɗaya ne da yan mintoci yan mintoci su kuwa a mm. can sai sassafe yanzu ta yi Mm. ya wato malam ibrahimu mm. wato yan gwari mm. ta ɗauki ina irin naman nan mai kaman kitsa-kitsa da yaɗi-yaɗi a jiki da wasu sukan cewa wajiya wajiya eh, eh. masu tsire ba an ba a so a ce kitse ya yi yawa sai a ce wai wajiya wajiya ce ko ka ce baka jijiya ce <laughs> ya ce ai kitse kitse ya wajiya kenan eh. to kawai yan gwari ta samu kwandami miyan wajiyar ta malam ta sha mm. wuta ta barara ka mm. ga wucila a gefe yatta mm. wucila na kwaɗayin ta ce ita ma fa naman nan yar gwari ko ba ta san ta san ma wucila yatta eh. <laughs> kuma gashi dai ta ce wucila ta hana ta kai tsaye ba ta kyauta wucila ba wucila za ta rena yan gwari za ta ce uwata ta hana ni na eh, ta min rowa kawai ya gwari fa da ta rike bakin wajiya hmm. ta ja hmm. ta rike hannu biyu hmm. ta ja hakori ya ja ta ja hakori ya ja <laughs> kawai ta ja irin wai a zuwa tana son ta tsinkan mata ne eh. ta ja ta sai kawai da gangan ta saki sai fatau sai je sai sai ta wuce ta take makogoro kawai ta wuce ta <laughs> ah, ta ce ucila ki hakuri ba rabon ka ba ko <laughs> <laughs> to rowa wai ba rabon ta ba eh. ita ba ucila ba rabon ta ba ne tunda nama ya wuce ya je ciki oh, oh, to eh, wato eh, kawai ta ai da ya wuce din shine sai ucila kai hakuri ba rabon ka to shi ne nace to da kai wato turawa kawai da yi a kai da ganganewa a zuwa ai kubcewa naman mm. ye garin a tsinka shi mm. sai ya je da kiba kogaro kawai ya wuce abinci mm, haka eh gaji bayani eh ka san wannan ya tuna min akwai wani labari da da muka taba badawa eh. na na wani bafulatani ne eh Eh, eh, ya zo ya sayi tuwonsa aka mm. je ya sayi tuwo da miya aka sa masa mm. aka sa masa tsoka eh. katin tsoka a dama a kai tukunne ya zauna kasan dama akan ci tuwon ne sai a bari naman sai daga karshe tukunna <laughs> baki saboda shi ne ya fi daɗi kamar ni gaskiya in na fara cin nama kaga suna nema ka fara cin nama mm. amma Allah ya sani na fara cin nama ka san me yake faruwa sai in ji ba daɗi abinci ba za ka iya ci <laughs> ba zan ci da yawa ba shi ma da haka sai bar nama kawai sai da ya gama ci abinci ya sada kwano fes tukunna ya ɗauko nama ya sa irin zai gyara zama ya tauna din nan eh. kawai sai wani abu ya same shi sai wulak kawai sai nama sai nama ya wuce sai ya haɗiye <laughs> wallahi tallahi sai fara ci da ya zace kai wallahi ba rai ba eh, <laughs> <laughs> to gara shi ma ta fi jawo tunda ita wuce labaran banki ba eh, wata ce ita da ya wuce amma a wuce labaran banki eh, eh, wato shi ba ya bacci ya wuce cikin sa amma wallahi ya bo ba ka ka zauna kana dan tattaunawa din nan magi din na na azumi ne a ka dan mai ko mai ko kisan da ke jiki <laughs> sa wasu gara mu yanzu daren ya faru azumin ya fara yanzu kuwa yanzu gari ya waye eh, sai mun gama shirin na ma za mu je mu yi sahur tukunna mu yi ne a yanzu ya fara ma mu <laughs> sai kai kokari ka ci mai kwanka kamun in ka zo sahur سرعة <laughs> بينا kamata ya kamata mu eh, ja barki ba da yake naga lokaci ya kawo eh, jiki lokaci baya jira <laughs> ya kare eh. to masu sauraro sai mun sadu a makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.